Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu ansar wannan tambayar. Ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu, a ina suke samun kuɗin da suke gudanar da ayyukansu? gwamnati ce ke basu ko kamfanoni ke basu, ko kuma dai a aljihunsu suke ayyukansu. Masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga da kuma Comrade Adamu Abubakar bajoga. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar gaban musulunci da hidimar al'umma wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services ICODES a takaice da ke Accra Ghana Sheikh Mustapha Ibrahim da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana Alhaji Ali Abubakar na fari da farko dai ga Sheikh Mustapha Ibrahim gaskiya wannan tambayar muhimmanci kwarai yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization islamic council for development and humanitarian services wato kungiyar gaban musulunci da hidimar al'umma kenan na ghana kowane kungiya da yake dai an sanka cikin wani aiki da kake yi to a kodin wani kungiya ko wani gari ka kamar kuma shi ma irin aikin ka na shi yake yi to in ya kuma aikin ka na ya dace da shi wannan ma shi zai nemi ina ina ina wata wanda yake tuna garin ka in kai ka bar abin ya ku garin misali wani bar da kanga muna da partners mu daga imarat kamar kaman dubai da khairiya kamar kasar charity kuma muna kamar baitul zakat da sauransu su kungoyin ga wato ba su ba kuɗi ga kuɗi a abin da ke ciki ne in wani na su gina masallaci misali shi ya je wurin su ce ina son kira masallaci da girma kaza a Ghana to a lokacin nan shi su wannan ƙungiyoyin nan in fure patterns a nan Ghana shi su aiko maka ai su ba suke yi mutane ke yi individual don kowane na so yayi aikin alheri ga wanda su yi masallaci mai girma kaza nawa zai cost wani kuma ah, su shiga kuɗi kaza ana son masallaci mai girma kaza ku ya ku yi to she ku gina masallacin a yanda aka dace domin ko me da su baka ko guda su baka ana gami abin da zaka yi da kuɗi kamar kan hanya kai mutum gana da sha'a wani kuma a rijiya ka suna gina rijiya rijiya ce a kuma suna rijiya kaza bohol ne in ƙadarar rijiya ne kuma duka shi abin ga to shi a yi musu da yawanci aikin da muke haka muke yi in marayu ne kuma kaga wannan nan ina ɗau marayu goma wani ashirin wani haɗari ma to shi a kuma kuɗin shegu kuna duba marayun kuna ba su duk abin da ka bayar da suka ba ka musu kan musu kun ba da kuɗi kaza kuɗin nan na ci da 5% idan na idara da administration sannan shi ka aiki da shi wani kuma ya kai kuma aiki da su a gina gidan talakawa ko misali yanzu kokowa su a a gina kanti a ba wani ko kuwa a sai mashin a ba wani yawanci ne kungiyoyin wasu sun saka muke aiki amma hukuma ne bai taimaka mai ba su yi can su kuma mutane ke kawo musu a nan ma akwai masu kawo kudin mutsa nan cikin gane ma sannan mu da kanmu kuma akwai ma abin da ma muke yi misali kaga wani lokacin marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba da shi muna taimakon su kudin mu kudajen mu da kuma sau na gaga ne muna tambayi kaɗan kaɗan kaɗan har su samu abin ga in dai kara aiki da kyau kuma cikin da sauki ba da tsada da mutane ba su tsada in ka da sauki ka kuma aiki da kyau ka kowane lokaci suna suna ce muna cikin masallaci biyar rijiya kaza a makaranta kaza yasa ba mu ke da kuɗin ba mutane can ke yi kowane kuɗi za baka akwai abin da za ka yi da shi kowace ba ka baka ka ka account shi a tutu ba ga kudi wani masallaci ne to ba ka ɗaukar wani wani ka sa wani wuri wuri jari jari ne kudin masallaci wani masallaci ne kudin eh, eh, makaranta makaranta ne kudin tara gidan tarkawa ne su kuma kamin su ba kudin kuma su yi lissafi da su da activity da komai san kudin ga abu kaza kaza ya yi kuma yadda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yadda ake aikin kenan muna mu ne mu yi amsa aikin da kyau mu musu akauntun su aika musu shi ma Alhaji Ali Abubakar na fari ya ce. sunana ali abubakar na fari ne ne chairman ko kuwa eh, ceo daga light foundation kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani eh, amfani ko riba suke ci ba so nasu kan da za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida na farko batun ilimi na biyu game da zaman lafiya eh, kamar interfaith haka eh, garin ga ghana muna zama tare da waɗanda ba su zama musulmi a kan da za a yi a karfafa zaman lafiya sannan kuma game da eh, skill development kan da za a yi a samu aikin hannu tallafan mata da maza duka a nemi abin yi na skill haka wannan duka muna ciki sannan kuma batun peace muna kokari kan da za a yi kwance hankali don al'umman da ake zama ba da tare da kwance hankali ba rayuwan duk abin da aka saranta a yi na cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwance hankali muna kokari game da ruwa ruwa bimana kan da za a yi infrastructure muna gina schools muna gina mechanics boreholes muna gina normal water wells rijiya eh, mun duka muna yi eh, da makarantu muna gine-gine duka muna yi sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa eh, babban sallah ko karamin sallah muna tallafa ma al'umma alhamdulillah ina gani life foundation mun kafa shi ya 2000 Eh, yanzu haka yana da shekara ashirin da biyu muke tamamin rajistan shi da muna dai aiki kan son taimakawa muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin Allah aikin da ana ke aikin NGO da ba riba ciki mutum na farko yana neman dedication da commitment kan da zaka yi kai saboda Allah kuma ba za ka yi ka yi aikin na ya saya inda ka mai ka wuya kaga aikin da kanshi ba zai saya ba amma tun da zaune dai kana yin kana kan hanya kaga bayin Allah suna fitowa shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF taimako yana kan fito daga Star Ghana taimako yana kan fito daga UNDP sannan kuma ta bangaren ruwa da makamannin haka akwai wasu kungiyoyin da suke UK sunan shi Salam Charity muna kan partner da su su taimake mu da arziki ke muna yi to amma Life Foundation kuma da yance kaman hamsin ko kuwa arba'in kashi dare taimakon yana fito da eh, siyon e light foundation daga aljifuna na da na da kwamfani sunan kwamfani nan na fari kwamfani limit kwamfani na farko muna construction amma yanzu muka shiga kamar 2008 mun shiga mining muna yin mining sannan na da export license da muke eh, export eh, zinariya shi sa ni da kai na businessman ne kuma na zama imam eh, so dewa saboda ina da passion da wannan aiki so dewa wasu programs ni da kaina da aljifu na muke duka muna tallafa ma aikin eh, light foundation kamin irin unicef da irin wannan developmental eh, agencies na kamar su ta gana kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza ga lokaci da wurin da zai district kaza ga abin da nake so yi sai su ce ka kawo proposal proposal sai su duba cikin cikin proposal na ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana yunwa ba akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komi suna taimaka ma aikin ya fi a biya su sa duka an yi lissafi a yi wannan shi yasa ana cirewa cikin shi a life Foundation muna kira maximum of 15% minimum of 10% wani bi suna ka ana kan kawo muna project shi a ce muna kaman eh, mai project na shi yana so 7% ko 5% administrative cost sauran aiki kudin duka je aiki muna kan karba wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurinmu mu sannan kuma akwai project da wani zai zo ce wai ce kaman to wai call for proposal kowa ya gwada ina da kudi kaza ka gwada mai kan da za ka yi she su a zabe naka sannan ciki ya fi ka yi sare sannan kuma bayan kudin na ka karbi ya fi ka yi lissafi duk abin da ka siya fi karika eh, receipt sannan kuma in ka zo kamar unicef haka da nake magana ga ranar talata za su zo office da eh, ana ce sport check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da eh, lead poisoning da covid-19 mun yi shi shekarar da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike mu su gan kudin da suka ba mu na yaya muka kashe shi muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana mana in ka kace kudin na ka nuna su gani N'a kan da muke yin tafiyar da aiki kenan eh, alhamdulillah eh, n'a gani kamar lasiya mu da zongo development fund muka yi amma partnership ne don lasiya mu da su muka yi hadin kai kan da za mu yi mu promote girl child education ci gaban ilimin yaran mata to muka ga wannan shi muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga life foundation eh, daga sunan na fari company da nake fadi mun kawo 30% sai zongo developer suka kawo 70% muka sai sanitar pad muka sai textbook da sauransu muka je a shama muka raba makarantu eh, makarantar da suka ci amfanin wannan intervention nuru mustafiya ke sa kan da na gaya maka eh, wanda yake jagoran aikin in bai da fashin da wannan aikin aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifinmu muna tallafa shi yasa a nan muna kira waɗanda Allah ya ba su iko wai ma na kaza sadakatun min mali sadakan da zaka cire ka tallafa ma dan uwanka da wadanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyar mutum ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustapha Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilinmu a birnin Accra Idris Abdallah Bako da mu Salamun Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.